واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وآتم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء جماعة تفسير القرآن الجمع أولا لا نتسرد وقت رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafin nasara yan nishan yau muna goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu daga wannan babban masallacin juma'a na umar ɗan da ke nan headquarter kogiyar zala ta tarayyar najeriya a nan ko birnin tarayya abuja bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmawa ta marayu allah ka kara wa su albarka wani bawan allah da tafi sunan shi ba amma allah ya kai shi ya aiko marayu da gudunmawar kuri naira dubu ɗari allah ka masa albarka ya su albarka in iyayensa suna da rai ka musu albarka in sun riga ba ana auki da su a gaba firdausi akwai haruna sani ya aiko marayu gudunmuwar kudin naira dubu ishirin allah ka taka masa da alkhairi allah ka wajen ka albarka ka wajen ka albarka fatima muhammad ayyub ta aiko marayu da gudunmuwa ta naira dubu ishirin allah ya taka masa da alkhairi allah ya wajen ka albarka idan tana da jirgi allah ya masa albarka in ba ka da shi Allah ya ba ka kwarai kar Allah ya bar muguwar shi ya shiga gidanka so ba akwai wani bawan Allah sunansa James Bulus Botton James Bulus Botton ya jana bar ba marayu shi ma saboda jin kai ya aiko da gudunwa wa marayu ta naira dubu ɗari idan ba musulmi ba da Allah ka sa ya musulunta Allah ka sa ya karɓi kalmar shahada babu addu'a da za mu masu da girma kamar wannan da mu da shi duka muke aljanna ranar tashin alkiyama akwai sanusi muhammad ya yi kowa marayu gudunmuwa na naira dubu ishirin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsare masa dukiyarsa ya tsare masa rayuwarsa ya tsare masa mutuncinsa akwai talibu ibrahim yakubu ya aiko wa marayu gudun murkuli ta naira dubu ashirin allah ya rubuce ta albarka allah ya samu da shi mai mafakaka da manzon allah aljanna ta zurzura kashin alkiyama sallallahu alaihi wa sallam akwai justice kulu aliyu babban mai shari'a justice kuskuru a rinyu ta aiko kuma marayu da gudun murkuli naira dubu hamsin Allah ya mata albarka Allah ya dukiyar ta albarka Allah ya ƙara yi mata muwafaka da tura ta akan daidai a dukkan shari'un da za su Allah ya hana ta da dama duniya da lahira idan suna da miji Allah ya masa albarka in akwai iyaye Allah ya masa albarka akwai garba Ibrahim ya yi koma ya gudu mai kudi naira dubu talatin Allah ya garba Ibrahim albarka ka kasa masa da alkhairi akwai Fatima Muhammad ta yi koma ya gudu muwa naira dubu hamsin Allah ka taka wa Fatima da alkhairi Allah ka yi dukiyar ta albarka inda miji Allah ya masa albarka in babu Allah ya bada dagwaye Allah kar ka bar kishiya mai zuwa gidan kuka da shiga gidanta akwai ta Musa Muhammad ya yi koma na gudun wata naira dubu hamsin Allah ka taka maka da alkhairi Allah ka dukiyar ta albarka ka yi ta albarka wani bawan Allah bai ambaci sunansa ba amma ya yi koma na ta su kudi naira dubu ɗari wannan bawan Allah ne da ba mu ba Allah ka san shi Allah ka biya wasu bukatun sana na alkhairi duniya da lahira Allah ka tsare shi da mugun ji da mugun gari da bakan kaddara akwai zaharawa ya haya ta yi so marayu gudun wani naira dubu ashirin zaharawa ya haya Allah ka kaka mata da alkhairi Allah ka yi ya ta albarka Ta yi wa ta albarka Ta yi zuri'a ta albarka in akwai miji Allah ka masa albarka in babu Allah ka zafi na nazari akwai salamatu kuma ta aiko marayu gudun wani naira dubu hamsin salamatu ya kuma Allah ka kaka mata da alkhairi Allah ka kare ta daga dukkan wata kaddara ta zamani baka kaddara ya Allah abin da muke jin tsoro Allah ka tsare mu da ita baki daya abin da muke nema na alkhairi Allah ka ba mu tare da ita baki daya akwai Isa Musa Ibrahim Isa Musa Ibrahim ya yi ko marayi gudu don naira dubu ɗari Allah ka taka masa da alkhairi to ka albarka ya Allah ka kare shi ko wani irin sharri akwai Ahmad Yahaya Gisau ahmad yahaya gusau ya aiko marayu muwa ta kudi naira dubu ishirin allah ka saka masa da alkhairi allah ka shi yasa albarka wasu mutane guda goma sha bakwai sun yi haɗin gwiwa dubu goma goma kowa ya bada fi sabi da sun ba marayu naira dubu dari da samari ya allah waɗannan mutane guda goma sha bakwai allah ka san su allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira ya allah muna roƙon ka tsare ce ga kowane shari da cikin sirri da zamani kai wa a su albarka akwai wasu mutane su ɗari biyu da saba'in sun haɗa gudunmuwa wa marayu ta naira dubu ɗari hudu da tasa'in da takwas da ɗari takwas da goma sha biyar ya Allah ka kwashe su gaba ɗaya ka zuwa a da Allah a ƙara ya yi lokacin da ya yi su zan zo marayu akwai mutanen masallaci masu miko gudunmuwa ta marayu a nan an ba da gudunmuwa a yau naira dubu ashirin da tara da naira ɗari shida Allah ka saka musu da alkhairi Allah ta biya kowa bukata ta sa alkhairi gaba ɗaya mu da su Allah ka sa mu sha ruwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai jiran Abdul Aziz jiran Abdul Aziz ta yi kowa barayi gudunmuwa ta naira dubu shi nake ko ba da asa ne a cikin addu'a ya Allah ka san jiran Abdul Aziz ka san bukatar ka Allah ka biya maka bukatar ka sa alkhairi duka in damuwa ne Allah ka yaye in ciwo ne Allah ka kawo waraka in rashin jiji ne Allah ka ba ta na kwarai in yaro ne kan gari Allah ka shirye da shi ya Allah sai kishiya ce ta sa ta a gaba to Allah ka gyara kishiya ne za ta gyaru kun ba za ta gyaru ba Allah ya sa za ta gyaru yadda da zata ke da wuce kaga shi ke na zo na lafiya waɗanda suka tallafa wa marayu sun ba marayu gudunmuwa ta kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da tamanin da takwas da ɗari hudu da goma sha biyar wannan shi ne gudunmuwar da bayan Allah suka aiko wa marayu Allah ka lura da mu gaba ɗaya da 'ya'yanmu sun zama marayu manzon ya ce duk wanda ya taimaka wa maraya za su makwabtaka aljanna Allah ka azurta mu da makwabtaka da manzon a aljanna ran ta tarbiya ya Allah saboda wannan tallafi da muke marayu Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya wa Najeriya ya Allah ka wannan gudunmawa da bayan Allah duk da halin da suke cikin bukata sun hakura suka taimaka wa maraya wanda bai da uba da mai kula da shi ya Allah zuwa ba mu da kowa da zai kula da mu sai kai Allah Allah ka kula da mu Allah ka yaye mana musibin da ke damu Najeriya Allah ka ba mu tsaro a Najeriya Allah ka nuna mana lokacin da mutum zai tashi tun daga Sokoto har Fatakur bai tsoron kowa sai Allah ka hanya sai dai kawai zo ta sake baki yake tsoro ya Allah ka nuna mana sanda za mu tashi tun daga Lagos har goron ba ga ƙarshen Najeriya ba mu tsoron kowa sai Allah sai dai muka fita baki ya Allah ka nuna mana sanda za mu samu zaman lafiya ya Allah ya ce a da ba su fi ƙarfin ba in za su shiru da ka shirya da su haka baka fito in ba masu shirwa ba ne Allah ke mana maganin Allah ka sa tsintsiyar ka ta kudura ka share su gaba da ya Allah duk wanda za su Najeriya zaman lafiya Allah kar ka bar su su zauna lafiya ya Allah duk wani jami'in tsaro da ya amfani da wannan dama ya ƙara rubuta wutar zaman lafiya da dai shi ya ci gaba da a ya Allah ke mana maganin ya Allah ka sai mun kwamfana na bala'i daga jihar ka hada shi duk jami'in karan da ya ba da gudunmuwa domin wannan fitina ta gushe Allah in ya mutu a wannan Allah ka sa ya tafi aljanna da sunan shahara idan ya rayu Allah ka tsare shi ka tsare zuri'arsa saboda kishin kasa da ya nuna ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka sa cikin masu mafaka da manzon Allah lahira duk wanda yake da wani abu zai bada gudunmuwa wannan fitina ta zo daga nan yake badawa domin yana da wata bukata a ciki buƙatar ko ta kudi ko ta mukami ko ta siyasa yana ganin idan wutar ta mutu shi kuma siyasa ta ba za ta nasara ba shi da hura wutar wannan bala'i ne yake ga siyasa ta za ta nasara ya Allah duk buƙatar ta a wajen ka Allah ka biya mashi ya Allah duk matsayin da yake neman ka ba shi ya Allah in wani zai tsayar Allah ka kada shi da wanda zai tsayar ya Allah duk wanda yake da gudunmuwa a cikin wannan bala'i saboda wutar buƙatar sa a duniya ko a lahira kan ka biya masa bukata duk wanda daga gangan ya ke ba da gudunmuwa domin a samu wannan nasara akwai abin da ya zama wajibi ya ci domin wannan mutum ta ci gaba da ruruwa bari Allah su kake suwa saboda bukatar biya, ya Allah muna ta tawassuli da wannan gudunmuwa da zai yi wa marayu da azumin wata ramadan da ke bakin mu da qur'anin da muka karanta ya Allah kowa ne Allah ke mana magani in yana kan kujera Allah ka kauri in dai ba yake kakka baki in kuɗi ne a hannunsa Allah ka mai da shi makiya mu kuma ka zaune da mu lafiya ka zaune da Najeriya lafiya account ɗin marayu dubious offers account sunan account ɗin dubious offers and the privilege foundation Abuja bankin Jadis Bank account number 000 455 3753 sifili sifili sifili kuɗu biyar biyar uku bakwai biyar uku wannan shi ne a na marayu duk wanda zai ba da gudunmuwa a cikin wannan akawun zai saka duk gudunmuwa da suka bayar abinda za a yi shi ne za a taimaki marayu da mai na faɗa na ƙara maimaitawa dalilin alaramma ko fiwa wata aka fiya mana da kudin marayu Allah ya isa bamu ba duniya da lahira ko da ko kwara ɗaya ne fiya mana da kudin marayu ko mu sani ba muka Allah ya isa bamu ba duniya da lahira tallafin da kuke bayarwa na marayu marayu ake tallafawa da shi babu wani wanda zai ɗauki kwandalan maraya ya sa a duniya in ya ci bana ci bala'i mu kuma mun sani za mu magani in ba mu sani ba kuma Allah ya yi ya san duk wanda ya ci dukiyar maraya Allah da kansa yake a gaya masa ya cuta balbal ranar ya cuta الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah ya ce duk wanda ya ci dukiyar maraya da zalunci to a kan ba komai ya ci ba wuta ya ci da bayan ya ci wutar kuma sai mun babbaka shi a wutar sa'ira da jalla ba da ke wutar sa'ira an kira daga sa'ira saboda kudu mura ta shi ita ba na ita karuwa yake da kasa ba na jiya ya ci na shekaran jiya na yau ya ci na jiya na gobe ya ci na yau na jiya ya ci na gobe na gobe ya ci na gafe ya ci na jibi na cika ya ci na gata na masoro ya fi na cika ɗakin kimba ya fi na matsoro na tagargade ya fi duk wanda ka gani yana aman wuta a filin alƙiya a kan kaka bari kowa dan kwamitin marayu ne da shi ne kudin marayu da ka ga mutum yana aman wuta a gaban a filin alƙiya, kar ka tambaya dan kwamitin marayu ne da shi ne kudin marayu ko kuma irin bakwanin da za su tattaro kudin maraya a ba su kudurar shi su murkushe ko a tsanar da ake haka da kudin za a yaban gado a wawanci kudin marayu a basu wajen da mafi haɓa ba haka da biyu su gani abin da Allah yake a yi to duk wanda ka gaina a amai na wuta a cikin kiyama kudin marayu saboda haka kudin da muke baiwa a kuwa, yan kwamiti muka zaɓo a bitattu waɗanda ba yau muka fara nuna musu a sanin ba mun jarraba su mun jarraba su tested and trusted sai da muka zaɓo sannan muka danka musu wannan amana wallahi da yadda ubangiji za ka rike a abin da suka bada marayu za a tallafa ba mai tabawa ba gara ba kago Allah ka gama mana wani zai ce kuma yanzu mutum marayu karatu ya duka kan mun san da tsakuwa ne ba a yato ana rama idan ka fara قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا واتبعوه لعلكم تهتدون yana da abin da Allah ya fi da annabi ne a akan dukkan annabawa da aka aike kowane annabi ana aike shi zuwa ga mutanensa zuwa ga mutanensa ko kabilarsa amma annabi mutum ya ka shi zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya wannan annabi da daraja yake wannan annabi da girma yake a wajen Allah Allah ka kara wa annabi Muhammad sallallahu da wasallam Allah muna ƙara maka godiya da ka sanya mu cikin al'ummar Annabi Muhammad a cikin lokacin da ubangiji ya fito kowane annabi zuwa ga jama'a amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya turo shi zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya mutanen duniya gaba ɗaya Allah ya ce kun ka gaya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi idan aka ce ayyuhan nasu da dan nasu ne ba nasu ne mace tana tsoho yana yaro karami yana ciki matashi yana ciki bahaushe yana ciki balarabe bature bajamushe baki fari dogo wanka tarwada muhammadu adamu jonathan okonkwo bulus bulkila in aka ce ya ayyu annabi kowa shi ya ayyu annabi ya ku mutanen duniya gaba daya da farananku da baƙaƙenku Allah ya ce ka gaya musu kake inni rasulullahi ilaikum ni manzan Allah ne zuwa gare ku jami'a gaba daya ba ce kullukum ba aka ce jami'a kar wani zai ce akwai kullum kulliya akwai kullum jami'a, ita jami'a ba jami'a ba kulliya ita jami'a jami'a duk wanda ke rayuwa a doron kasa an aiko a daga sahabar zuwa gare shi idan bai ji annabi Muhammadu ba kuma sai ya shiga jahannama aya da Allah ya karanta mana Allah ya ce wa ma arsalnaka ba ai kuka ba ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ka fatan linnas face da mutanen duniya gaba ɗaya da Allah bai kuka bashira ka zama mai albishir in sun bi ka fi aljanna nazira ka zama mai gargaɗi in sun saba maka za su bi ka wani zai ce ya rabu yawan mutanen duniya ba su karbi musuluncin ba Allah ya ce walakin na akarar nasi la ya alam a shi Allah ya riga gama da magana shi Allah ya riga dama ya san mafiya yawa ba za su gane sakon ba shi ya sa Allah ya alƙawari sai ya cika wutar jahannama amma akwai ne Allah ya ce ya cika aljanna ba ya ce ya cika aljanna idan ta bai da sai wanda Allah ya zaɓa amma jahannama za a rika tura mata Allah ya ce sai na kina da in an danna an danna amma sai Allah ya tambaye ta يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أرانا الله يتزام شو جهنم عليك العكس كنت كان ده ما يقول في مسكت جهنم تتيا هل من مزيد هل يزوء أخوة هذه Wanda magana da aka na hanyar zuwa akwai ƙarin da ɗaya biyu ko dai akwai wata sauran fili da suke so a sake ƙaruwa sai a sake tattaruwa a ƙara bandawa ko ko abin da take magana ta shiga kamar za ta fashe har yanzu ana so sai an ƙara mata wani ba zai da kowa gane wanda. amma a kowace fasara a ciki jihar da mai sai an cika. amma aljanna ba ita ta mai da goshi Allah ka sa mana cikin masu rai شركتي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو تعرف وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يشير ما أرسلناك وأجبك ويا فعلي محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة كذلك زمان هوا للعالمين جسال كيف قبالي أرعنتي عالمين جسمية تدريس هر أقوية تشعر برقم har akuya har jibrilu kullu ma su wallah ka huwa ala har jibrilu an tambaye jibrilu kai ma ka ci albarkacin zuwan manzon Allah yake kwarai yake mu ma mun gurgura Ya yake na ga abin da ya samu kenan bayan shekaru masu yawa ya kafi ya yi shekaru masu yawa yana ibada tare da mala'iku amma tsautsaye gita kan shi baka kaddara ta wuce yanzu yana da shi ne jagoran masu a wuta wannan abin yana fata mun da gaba da manzan Allah ya zo sai Allah ya saukarwa manzan Allah da wata aya yace innahu la qawlu rasulin innahu la qawlu rasulin karim bi ummatin inda lil arshi makin innahu lalle shi wannan qur'ani la qawlu rasuli magana ce da wani aika ya zo da dan aikan kuma karim mai daraja dan aikan ba ne mai daraja sai sai zi wata wane da dan aikan mai daraja shine malaika jibril sai ke kawo maza Allah ne wahayi sai Allah ce zi wata mai tsananin karfi ne ba wani mutum ko a gari da yake tare shi a hanya ya canji sakon da aka bashi sannan inda zai arshi da ke mai girma da mai daraja a wajen zai arshi wane da zai arshi Allah da kai sai Allah ce har yanzu da shi wannan mala'ika jibril da yake kawo ayin nan Allah ce muta'a Kwamanda ne wanda ake yi wa biyayya san ma a cikin mala'ika can cikin mala'iku na jibril yake mutsa wanda ake wa biyayya ne shugaba ne jagora ne kamanda ne samma a can cikin mala'iku mala'iku da suna masa biyayya Bai wannan kuma amin abitacce ne yake wannan kalma da Allah ya kira da amin abitacce daga ranar da samu aminci na gane wannan kaddar ta samu shi dan ba za ta same ni ba zan zama lafiya asali sanadiyar zuwa kan dokar da aya zuwa annabi muhammad kenan da duniya ya ci muriya ko bai ci muriya ba shi ma ya gurgura balle nan duk albarkacin wa ke ci albarkacin annabi muhammad duka ba agwagwa ma ta akuya ta kaza ta wani zai ce ina tafi? a maza Allah ya ce inna Allah ka taba a ala kulli shay Allah ya ce duk abin da za ku yi Allah ya shar'anta muku ku kyautata yace fa idza zabatul fa'atul zabha idan za ku ka dabba to sa a kyautata shi ya za a yi kyauta shi maza Allah ya ce in za ka dafa. musulmi zai yanka dabba wutar ya wasa take kaifi sosai saboda me ya ce wa da zabi haka ne saboda dabbar da zai yanka take sha wahala in ka samu wuka da ba a yanka ba wasa ta ba kada yanka dabba kami a yanka za su ci baka da ko za su ci baka wahala ba za ta wahala kare da zai yanka amma idan an wasa wuka tana da kai kana ɗorawa ana yankawa an gaba an rage mata wahala ko ba a rage mata wahala ba an rage mata wahala waye zo da wannan hadisin na dabba ta samu sauki akuya ta samu sauki agwagwa da kaza ta samu sauki annabi muhammad sun ci albarkacin ko wasu ba Allah ya gaskiya da cewa ba a san naka illa rahmatan lil alamin a wani wurin sai Allah ya ce wa qushiya ilayya hadha alquran li unzira ilayya hadha alquran li unzirakum wa man bala Allah yake manzo Allah ka shela ta duniya ka ce ushi ilayya hadal An yi wahayi wannan qur'ani zuwa gare ni li unzira kun bihi don mu ka gargade muku wa alihi ku sahabbai da kuke rayu ku kadai Allah ya ce wa man bala da duk wanda qur'anin nan zai same shi daga nan har kiyama ta tsaya duk wanda qur'ani ya rike shi sakon manzo Allah ya rike shi dole imani wannan ayar ma tana nuna Allah ya turo manzon Allah zuwa gabi zuwa ga duniya ta da bari ku gane da za gane cewa Allah ya turo manzon Allah zuwa ga duniya bari ka bai da annabi huru akwai mota akwai jirgin sama babu akwai irin jiragen ruwan da na zamani akwai jiragen kasa ne na zamani mun tashi daga London zuwa Paris jirgin kasar da muka shiga da aka zo ruwa teku zai kurɗa ƙarƙashin tekun ne ya wuce sai ya wuce tekun gaba da jami'ai sake bulowa wasu wannan zai bi ci gaban ta ƙarƙashin tekun zai In ji injiniya haka ne muna ƙarƙashin teku muna shan shayi ana ɗan zuwa mana ɗan haka nan. idan aka faɗa maka ƙafa nawa kake ƙarƙashin ƙasa abun ya wuce haka da duk zurfin ruwan sai da aka yi tono ƙarƙashin ƙarƙashin sa aka yi hanyar jirgin ƙasa da jirgin zai zo ya kurɗa ya wuce da gudu kamar walƙiya da Allah wanda akwai zamanin su annabi Nuhu zamanin su annabi Hudu da su annabi Musa da wajen akwai irin wannan sai a wani zamani zamanin annabi Muhammad wannan waya hansin akwai ta a zamanin wani ta annabawa sai zamanin wa me yasa zamanin can babu Allah bai bari aka yi ba Allah bai bari ilimin ba sai yanzu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi ma me yasa Allah bai kawo wannan ci gaban sanda annabi yake kiraye ba annabi hudu an tura shi zuwa ga mutanen da shi idan Allah yana da bukatar mota me da bukatar yana da bukatar jirgin sama dan yin zaɓe ƙauye su yi mutu wani annabi salihu an tura su zuwa ga mutanen garin su yana da bukatar mota don zuwa wani yana da bukatar jirgin sama yana da bukatar dole a samu hankali da an sama dawa bai da bukatar wannan saboda duk annabawan kowa an tura shi iya ɗan yankin su ne akan jaki ma zai iya akan doshi zai iya wanda ya karni ya haura kudi shi ya sa waɗannan wasa'in da transport Allah bai ba da su a lokacin ba don dama babban amfanin su da'awa ne a lokacin babu bukatar su domin a yi da'awa sai da aka zo zamani annabi Muhammad shi ma san da yake da rai musuluncin ba ya yi duniya ba ne duk inda musulunci ya je za a yi zuwa kan doki a yi da saƙon musulman ba su da yawa akwai bukata ba bukata yanzu musulunci ya cika duniya ya yaɗu ya cika duniya gaba daya daga nan najeriya mun tashi mun tafi ingila wa'azi bayan mun gama zagaye su gabin ham da waye da waye an isar da sako daga wurin da muka nauta sai girka muka yi haka yi da'awa daga nan muka wuce zuwa germany muka je hamburg muka je birkibele muka je bon daga nan aka manta aka wuce sai netherland muka je amsterdam aka yi awa daga nan muka wuce sai belgium aka je brussels aka yi da'awa daga nan da muka tashi muka nauta sai spain kamin spain sai italy muka je milan aka je vicenza aka je venezuela aka isar da tafi Allah gari cikin ruwa yake daga nan muka tashi sai sai spain a spain muka sauka a barcelona daga barcelona aka wuce muka sauka andalus daga andalus aka wuce garnada daga garnada aka nausa aka tafi marbiya duk da awa sabon Allah ake sarwa daga nan muka sake dawa da muka sake bin jirgi a cikin spain muka sauka barcelona muka je aka rara kawo barcelona qur'ani da hadisi babur a teku ba kitabu sunna daga nan da muka dawo muka rauta fari mun je america Amerika. america mun je new york an je delaware an je washington an je an je an je duka ta isar da sabon allah da allah wanda zai yi da doki tsakanin ku da allah ka sabbe akwai dokin da zai wannan zagayen da kai ai da ke da dokin hakku mutu ba ku za ka kasar ko ku raƙumi zai iya kenan yanzu akwai buƙatar ne tun da addinin na duniya gaba ɗaya ne Allah yana so a ɗauki addinin daga wannan bangon duniya zuwa wannan bangon duniya sai Allah ya ce to bari ya bada abubuwan hawan da za su iya ɗaukar masu da'awa wannan manyan manyan jifa-jifan da kuke gani ba domin shugaban kasa da gwamnoni su kongo Allah ya bada dama ga yi ba kar ku ga gwamnoni ana kongo ana wani tsarin kura ana wani muzulai security ana zara ido ga bakin tabaran ku dauka mutu fara da sunan guru zannan saboda wani Allah yake wala na sun shi Allah Yi duk yake albarkaci ne saboda wa aka yi bada dama aka yi saboda da'awa saboda masu da'awa zamanin annabi Suleiman tana yana zaka ce kai inda haka ne da musulmai ne za su yi fotocin don me kafirai suka yi don haka Allah yake zamanin annabi suleiman ai kafiran aljanu Allah ya amfani da su su garin yawa annabi suleiman gine-gine idan zai yi tafiya su tsora shi akan darduma a sa iska ta kwashi darduma tafiya da sai an yi wata guda a cikin awa da za a yi ta kafiran aljanu Allah ya ba وأتانا له عين الفطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير me aikin da suke ana ramma ya amalu da lahu bayan kyawu min mahari da wata ba shi da wata ba na karkawa mahari ba wata mafi na wajen fani الجواب وحضور الواقيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الجنة على الجنة ألا يقول وأنا بسلم بس ما ترون أكيد أكيد أكيد تقول ما هذا ها؟ النبي ها؟ كي أنا مهيبون بنا kafiran mutane shi ba turan da yake yin fara da hawan da yake yi ba su bin ɗan jirgin wanda sa da ya fi ba ƙarya ne su ake haihuwa shi wanda yake yi ba shi yake hawa ba shi ya ɗan jirgin wanda sa da ya fi shi abin da yake so ya kafa raikon ya kafa tarihi ya ce a yanzu wani da mu invented land guruba in 1900 Ciwon wanne ya ake shi to tun da sai an isar da awa hau manyan motoci sai Allah ce to kai kafiri bature eh to kira marfandi ta mata ya kwallo yi mata kujeru masu ɗan taushi taushi yi mata ciku zo ba idan an da kira ne za ta kada kashi tamanin da biyar iya kashi sha biyar ne zai iso kunkurun alarama ka gama aikin ka ito eh, ci gaba da sa da jiran wannan ta ana gafar ta bana kai kuma shige ciki alarama shige daga gila a kan iya condition ai wa annabi Muhammad salati aka ji shi a aikata da Allah kun gane annabi ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya ne gaba daya ko har yanzu ku gane ba kun gane yadda Allah ya sa saƙon nasa sai ya isar wa duniya gaba daya wallahi har wannan wani da ke hannunku saboda a isar da saƙon Allah a yi da'awa Allah ya ba da hikimar da ya sa aka yi duk abin da kaga ana yi da ita babban makasudin wannan ne shi yasa kana da waya hanka kana da memory baka taba sauraron qur'ani a ciki ba baka taba sauraron da'awa a ciki ba baka taba sauraron fatawa a ciki ba baka taba karanta hadisi a ciki ba babu ruwanka da komai na islam ita kanta wayar ka ci amana ta je ka da yi akan wannan nima na ta ci kiyama to Allah ya raka ni'ima ta fara da ita idan kana da mota baka taba zuwa wa'azi da motar ba ba ta zuwa masallacin juma'a ba ta zuwa majalisi ba ta zuwa tarawihi ba ta zuwa tahajjud ba ta zuwa tafsiri ba ta zuwa zumunci ba ta zuwa ba ta zuwa ba ta zuwa ba ta zuwa ba ta zuwa sai taruwai kawai kake ɗiba a ciki ka ci amanar wannan ni'imar ba don wannan Allah ya sa aka yi ta ba ka ci amanar wannan ni'imar kuma sai ka aka tambaya gaban Allah kan wannan ranar sashi ta ziyara sai sa Allah yake kun ka faɗa mu ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane na duniya baki daya inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba da Sai yanzu na sabon malami zai malami zai sabon mota ma mu sai a fara harare shi a ce wai malamin Allah ke malamin Allah ke wai malamin Allah da harabi malamin Allah ne mal ta sarai saboda malamin Allah Allah ya sa aka farabi shi wannan da kare na wa hankali saboda shi Allah ya sa ka yi da babu shi da ba za a yi ba قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون وهي جاء مكة سوى ليس لما لديه جلالي ko ya mota balle maka malamai da kullum aikin alheri duk inda ka ganta wa'azi aka ji ko an fito wa'azi an tafi da awa an shiga ina an shiga ina kullum aiki take nan da awa ita ta ga wannan in ka buɗe kuɗin da rubutu ne tare a ciki wa amma ita kake ƙashi ga ɗan banza nan ya yi motar miliyan ɗari da fiti karuwai kawai ake ɗauka a ciki amma kai duk baka da haushi ba kuma da kudin man fetur ɗin nan aka saye ta ƙarya nake amma wata duk bai ba ka haushi ba kai ina bakin cikin jirgin yake tashi ne ka ga malami da a asiri ai malamin Allah sai Sheikh Abubakar Mahmud har ya mutu rigar da rigar da har ya mutu saboda haka ruwa muna son mu zama malama Allah har mu gudu riga mu to kai dan da kai koyi da gumin ba kai ma hakan gudu riga ka in har kai da abin da gumin ne mai kyau ne za a je aljanna kai baka ka san aljanna babban musibar da aka jefa mutane ke yau da lima an gaishe da mota mai kyau sai a ce to mu dai a taurari kudu ba da kyau za mu gane inda aka nufa kowa an yi zai shagali kowa da mai sallah da mara sallah da arni da farawo da ɗan ruwa da mazinaci kowa an yadda kai dai bakin cikin ka shine malami ka gaishe da kafin. kuma wata yi musulmi ne da labarin tambaye ku fatto-fatto a Najeriya guda nawa suke da private jet za su na shiga suke zagaye duniya domin bushara guda nawa wani musulmi ka taba jina yi magana akwai article da na karanta ana rigima corona an kulle Najeriya akwai fatton da ya sai private jet sabbin jar guda biyu ana corona amma kai riga ma wani malami ya samu kai ciki kace to irin rigar da malai yake kasawa to kuma haka Allah wai ba. abin da kake so riga ma sai ka ba shi sadaka abin da kake jira kenan abin da kake so ga malami aka aka a gaba gashin kanka ya ya yi tsira hannun ya yi tsirin kamar wannan da ɗaya ba ya tsayi nan da lingan balin a gigice a kidime bai yi tefani ba yana kokowa da masu haya sai a lokacin da kake cike da farin ciki yana to ai malamin Allah ke nan dama su an ce rabon su a kan yake to na ji rabon su a can yake a na ba su da koyi kai ka idan ka din baka da rabon ba a samu ba yanzu shi ya da shi dan wuta da shi ko a lahira ba yana cin aljanna o oh, a lahira yana cin aljanna kuma a nan duniya yana cin ya huta kuma a lahira tafi aljanna malamin da abinci idan ya ya koshi hidima zai yi wa addini har ya kara jin yunwa amma su kake baki ba kowa kuma suka shigo da wannan gabar ba asali tura mulki mallaka su suka cire jarjar malamai daga zukatan yan boko yan boko sai suka zama shugabanni sai suka zama wakilan tura mulki mallaka suka kaskantar da malama har yau an wayi gari wai malami ya gina gida mai kyau abun mamaki ne malami ya sa riga mai kyau abun mamaki ne malami a ganshi da mota abun mamaki ne shi abin da aka san shi da shi talauci shi shi ne representative da talauci in kana so ga talauci da shiga arkane da duniya ta masa aka shawar ɗaya to kaga aka rama kan nafa duk a anan ta ya tura mulkin mallaka suke wannan da tura mulkin mallaka suka ci kasashen musulmi da yaki suka ci najeriya musamman arewacin najeriya suka kawo makarantun boko malamin turanci sai a samu mataki dan gari sai a ɗauko shi malamin turanci a samu albashi mai sauka malamin lissafi sai a samu mataki malamin geography sai a samu mataki malamin social study ba nan za a kiya ba sai an zo malamin irc domin ana so a da musulunci idan an zo malamin irc sai a samu wani tsoho bakinsa da ke da goro rigarsa sai ya sati uku bai wanke ta kullum sai ya sakawa hularsa ta yi annakiya ƙwarƙwata na cizon sai yana tusa takalminsa ɗaya na danko ɗaya na soso siliba ana ce mashi alakan lahu sai ake shi ne da yayar me yasa aka ce wannan shi zai karantar da musulunci domin ana son hoton wannan malami ya zama shi ne a zuciyar wannan yaro wannan nan gaba shi ne darakta shi ne famanin sakatare shi wannan malami shi ne wakilin musulunci a wajensa hotar da shi zai zauna masa a zuciya sannan sai a samu zamjeje guda na a baki duk yaron da zai yi laifi shi zai ba shi kashi saboda haka da kayi laifi kai za a kira a tambari a kira ana kallahu ya zo da zamjeje guda na sa kunarsa dukun dukun bakinsa duk goro ya yi dage dage shi zai rinka zama yaro yaro yana ihu saboda haka duk 'yan makaranta sun tsane shi ka ko ba za a sa darasinka ba sai yin za a fita breakfast ko za a je biyu lokacin da yaro ya gane wa a fita ko can da za a kai yunwa ta kwakwal yaro yana son tafiya gida to sai a sa darasin sa aure abinda ake so yaron nan kamin ya zama darasta kamin ya zama permanent sakatare kamin a je lokacin da zai zama gwamna ko kamishina, ya zama duk duniya babu wanda ya tsara sai wannan mutum kuma wannan shi ne wakilin da kudi kun shirin tura mulkin mallaka saboda haka ƴan boko sai suka tashi wannan malamin shine musulunci a wurin su saboda haka musulunci bai da daraja bai da kima idan ka kana masa magana musulunci sai ya kuna maka ido yi koyi malamin ka na firamare na ayar ke yi kirawa sai ko wakili sani saboda haka sai ka gaba jawabi sai maka na halarin kaza ya ce ina ina yi shi zai da a public office A they are recognized as demarcation between Republic of the Shi yasa ku kalli garin Abuja nan da kyau, zan biya muku sai hamu, amma gaskiya ku kalli garin Abuja nan da kyau. Yawancin waɗanda za a gani su ne 'yan kwamitin masallatai, 'yan kwamitin kaza, 'yan kwamitin kaza, mafi yawa tsoffin daraktoci ne da famanar sakatare da asistan daraktar da wasu man na da faransakan da suka yi da kaya ƙarya nake libi me yasa da san da suke a ba da wasu da musulunci masallacin da ake rigima da shi yana ɗan kwamiti da a ce ya damu da musulunci da yake ofis shi kadai da ya gina irin wannan masallacin guda biyar amma a lokacin ba ruwansa da musulunci ban da ba malamai bai da aiki da an ga malamai masu wani a ce ka su masu ci da addini ka gan su ɗan ci da addini to kai da wa kake ci da ke kan ko da kafirci kai ba za ka ci musulunci kake ci ba ku faɗa mu a Najeriya wane ne ba za ka ci musulunci yake ci ba ku faɗa mu wane ne daga shugaban kasa janar muhammadu buhari zuwa kasa wane ne ba albarkacin musulunci yake ci ba in ba da islam mai janar buhari zai ci zaɓe kuma da mana zai ci zaɓe gwamnan kaduna na so irfai in ba islam ba zai ci zaɓe gwamnan gobe inuwa muhammad in ba musulunci ba zai ci zaɓe gwamnan sakwata kanguwar in ba musulmi ba zai iya cin zaɓe a sakwata ba gudu gwamnan kebbi in ba musulmi ba zai iya cin zaɓe a kebbi aura a bauchi in ba mutum wanda zai iya cin zaɓe a bauchi kenan jam'iyya ce ta sa suka ci zaɓe ko identity na musulunci ne sa suka ci zaɓe albarkar wasu ke ci sai idan albarkar musulunci suka ci dan bai koma za su rike addini ma abin addini ya koma koma baya alhali in ba musulunci kujerar da kake kai ma haka ya hauka islam ne ya ka chance har ka hauka kujera amma kuma an islam shi ne mabaraki shi ne mara gata saboda sharrin turawa mulkin mallaka da suka dasa wa ƴan boko wannan tunani Allah mun gode maka an fara samun canji masu addini sun fara shiga harkar gwamnati masu addini sun fara shiga harkar siyasa shi yasa za ga 'yan siyasa ba abin da yake da su kamar malami ya magana kan siyasa ƙarya nake da malami ya sa baki akan siyasa a ce ka ji karambani malamai sun shigo harkar siyasa idan siyasa za ku ku cire rigar ku ta mutunci ta malanta to zo a siyasa kana so ka ce kai dan nan iska dan ce za ka shiga siyasa kana so ka ce duk wanda na gani a siyasa sai da ya cire rigar ku ta mutunci ya zama dan iska dan ya shigo abin da ke so ku ga ban duka yan iska ne suke jagorar da mu abin da kake so ku ga ban kenan da kake cire rigar mutunci ta ta malanta ya shigo mu buga in siyasa zai yi kenan abin da kake wa duniya sai da ka cire rigar ka ta mutunci ta zama dan iska original not processor ka bisa daga shigar kasa idan wani a cikin idan ba da ni bai magana siyasa ba ku gaya ba zai magana kai tare da da muka tara ku nawa muka ba ku so taru ku gaya ba wa ka ba ki titi ya zo nan saboda bai kuka zo duk wanda dan Allah kawai ya zo ce Allahu akbar wani ɗan siyasa ne zai ce ku rinka zuwa kuna taruwa haka wata ne zai ba ku ko ku wata kuna zuwa a ga mun shi a Najeriya akwai ku gaya mun wane ne zai ce ku zo ku ta taruwa a masallacin nan zan muku jawabi akan APC ko PDP ko ABGA ko wata jam'iyya har wata guda ko ba ka sa kuɗin ka sha mai a mota ka za go gosulan Abuja kana duba agogo gaban ka na faduwa kana a fara ba da kai ba ka zo ka zauna kuma ka nutsu kai shiru ya ta shiru ku shi kadai har a tashi ka koma gobe ka dawo ku ga ba siyasa a Najeriya to kenan suwa ne jama'a ke saurare suwa jama'a suka yi darsu tsakani da Allah suwa suka damu da lamuran jama'a idan malamai ba su magana siyasa ba ku gaya mun waye zai yi siyasa duk wanda kaskancin turawa ƙarfin mallaka da suka danna a kwakwalin mutane shi yasa magana kan siyasa da shugabanci ba ruwa fara ba tura ga za ku sha mamaki duk wannan da fi duk wannan munkar da ke cikin siyasa sai yin gyara da ya gyara Allah in ma mun mutu ba a gama ba na baya za su yi da me kuma za mu gyara da ƙuri'a da me za mu gyara haka annabi ya gaya mana marra mun munkara me annabi yake wanda ya ga munkari annabi yake canza shi da me zai canza shi da kafa da goshi faligayyuhu bi da me ake dango da kuriya faligayyuhu in ba gane karatu ba gane karatu

to yadda Allah ke mulki a sama na kasan ma nashi amma mun yanzu mun yadda shi ke mulki a sama ruwa daga ina ke saukowa ina an rasa ruwan sama ina ake zuwa ba ba an samu ba ake zuwa roƙo ruwan an rasa ruwan sama babu ministan ruwa a Abuja ne za mu je da ministan ruwa ba a jihohi kuma babu kwamishinan ruwa in ana tarwa na zuwa wajen sa wala da san ƙarya ne an san mulkin na gaskiya wajen wa yake shi ne allazi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit ba abu bautawa da gaskiya sai Allah yuhyi shine mai rayawa wa yumiit kuma shine mai kashewa in ka ka rayu Allah ya yarda rayu idan bai yarda rayu ba za ka mutu ba ya hana mutuwa ba mu ya hana in Allah ya kawo an gama kuma mutuwar duk da yake hanyar da ake mutuwa ne daban daban wannan ya shafa fesu cikin ya kumbura ya mutu wannan ya rina ya ci a shi ya ciwo bala'i ya kun cutar kanjamau shi ta jami da shi ya mutu wannan ya haɗe da corona ya mutu wannan kidnapper sun shiga da shi daji ya mutu wannan an yi accident a hanya ya mutu wannan yana kan ganin asibiti ya yi ne duk da ya yi ne duka yuhu yi wani يالله تفعلوا بالله بالإيمان بالله اللهم قل لك فعلنا ذلك يا رب من إيمان لك يا الله ورسوله بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله من إيمان بالنبي الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي wannan annabi da bai bai rubutu bai karatu kamar da muke bayani ya annabi yu'minu billahi wa kalimatihi shi annabi ya yi imani da Allah ya yi imani da kalmomin Allah to ku kuma ku imani da Allah ku imani da wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wata da ku bi ku din nan ba ake magana shine annabi Muhammad Allah ya ce wata da ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku shiryu kenan in kana neman shiriya duk duniya wuri ya ke samun shiriya ina ake samu ta a ofishin manzon Allah sallallahu alaihi a suratul rum bita ta ba وما على الرسول إلا البلاغ المبين أسورة النور الله idan وإن bi إذا ya بيشي ساعة ku. da Qur'ani ya tsaya nan gudu sai samu matsala sai kowa ya rauni ya ce ai shi ake magana kan shi an bi shi sai Allah ya ce wa ma'alar rasuli domin bai tsora wa manzon nan annabi muhammad komai ba inda da balagul mubin sai dai ta da sako bayyana ne kenan wa'ansu hudun nan hudun nan wane ne pronoun ne yana komawa zuwa gawa الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وكفى بالله شهيدا محمد

ya kuma yi Allah kuna san shirya kuna san addini na gaskiya duk bai san shirya da addini na gaskiya ke Allahu akbar to Allah yake shirya da addini na gaskiya suna wajen ayyukan da yake Allah yake bi mu ala dini kulli kuma Allah ya kawai wannan shirya da dan akan ya zo da ita wannan addini na gaskiya Allah sai ya fifita shi akan kowane addini a duniya Allah mun gode maka akwai addinin da ke yawo a duniya kamar na musulunci akwai wata falsafa ko manhaji da ke karɓuwa a duniya kamar sunar annabi Muhammad saboda annabi ne kamar an tambaye Allah ya Allah wane ne shaida Allah yake waka fa billahi shahida shi Allah da kansa ya yi zama shaida magana da Allah ya bada shaida akwai sauran kokonto da Qur'ani ya tsaya da an samu matsala sai a shiga dimuwa kowa na iya zuwa shi a yi da ɗan aka nan da aka turo sai Allah ya ce to kowa ya saurara bari ku ji sunan dan aikan karara kar a muku fara dan aikan shi ne Muhammadur Rasulullah shi ne wa Muhammadur Rasulullah shi aka ba manda duk wanda zai maka kariya zai raka zai kar kuma da gare ka ya ce to aiki shi ma wannan babba ne ai shi ma jikan manzo ne eh jikan manzo ne na yasa Allah ƙara girma jikan manzo Allah ƙara na nai to amma wa ka iso jikan ko kaka to ni haka ka da jikan na yadda jika ne saboda in na tsaya warware maka ba jika wani za a kira jima a aka lokaci na yadda amma wa aka aiko jikan ko kaka to wane ne shugaban kasar najeriya bai da jika to jika sa zai iya zuwa bila ya zauna kan teburin kasansa ya ba da approval na budget zai naɗa ministoci zai sa hannu akan bilin an kawo daga house zai zai zai zai zai me yasa ba jika sa shugaban kasa ba ne me yasa ba zai iya saboda ba shi ne shugaban kasa ba ke da wa ke daban da shugaban kasa jikan gwamna ba zai shiga ofishin gwamna ya kurutu ba jikan sarkin musulmi ba zai bada sanarwar ganin wata ko zai bada wa zai bayar jikan sarkin musulmi to shi ya ce wannan jikan manzo ya shiga ofishin manza ofishin kaka ba wanda ya gaishe shi ya je ya kurutu ya ce shi ne ba zai da za'i yi dan da kai kwakwalwar ka a tushe ko firamare da ne ya gama daga gane akwai cuwa a ana to ba ma wanda ya ba da haushi ba da jikar ka kawai ya fara zuwa wane da tsoho a cikin wanne ne samu jika idan kaka ya zo da abu jika ya zo da abu na kakan ne tsoho na jikan sabo ko na jikan ne tsoho na kakan sabo duka mu yadda na kakan shi ne tsoho ko hmm. na jikan ba mu wa muka ce mu kakan su kuma suka rike wa wa ma da rashin a rashin to suka ce mun zo da sabon addini duniya akwai gaskiya kuwa ni na rika abin da kakan ya zo da shi sai ka rika na zika wa ba na saboda tsabar shi mutunci wa kuma kace nawa ne sabo ni nawa na kaka kai naka ne tsoho naka ne jika wani lissafi sai Najeriya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah